وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منكر بيان الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى أشكن متن العقيدة الطهاوية درس ديغباتا game da aqidar ahlu ta sashin imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-imam magana akan aqidar ahlu sunna ta wajen kakkan da manzancin annabi muhammad yana cewa wa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين بقوة أنم بياني وأن الإمام الطحاوي يتباكر بأسامتها غاني بأسكان ما لمن سنة tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan zamani illa kawai cewar al'imamu tahawi wa hadibu rabbil A akan haka ne malamai da dama suka magana suna cewa siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa habibullah ko a kira shi habibu rabbil alami wannan kuskure daga cikin malaman da suka yi matashiya akan wannan matsala akwai a shekul fauzan yana cikin fitattun malamai na sunna a kasan saudiya yana da littafi da ake kira a ta'aliqatul mustafira ala al-aqidati al aqidati wato ya yi ma littafin al'imamu tsohawi ta'ali yana cewa hadihil ibara wannan maganar da al'imamu tsohawi ya faɗa a lokacin da yake siffan aƙidar ahalus sunna ta tashin imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ahalus sunna sun yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah ana kiransa habibullah a yi amfani da kalmar habibu ta wajen siffanta soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga allah maɗaukaki ita hadhihi al-ibara fiha mu'akhadha akwai kuskure a ciki kuskure ne a jingina kalma ta habibullah ga annabi muhammad li'annahu la yakfi qawluhu habibun idan ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah masoyin Allah habibu rabbil alamin masoyin ubangijin talikai annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah babu shakka gaskiya ne to amma akwai kalmar da ta wannan dacewa tabbuwa aqidar ahlus sunna ba a ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah bal sai dai a ce masa khalidu rabbil alami kalma ta habib da kalma ta khalid suna da bambanci malamin ya ce alkhullatu afdal min mutlaqil mahabba kalma ta alkhulla ta fi wato falala ta wajen amfani da kalma ta al-mahabba dalili kuwa saboda al-mahabbatu darajatin ita soyayya tana da martabobi da yawa wato kalma ta soyayya ba matsayi guda take da shi ba tana da matakai da dama a harshen larabci amfani da kalma ta al-mahabba bai kai darajar amfani da kalma ta al-kulla ba Don haka idan aka ce habibu rabbil alamin Allah masoyin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam masoyin Allah kamar misali a kira shi habibullah wannan gaskiya ne to amma an yi amfani da kalma karama ta wajen siffanta soyayyar annabi Muhammad ga Allah madaukaki da larabci ita soyayya tana da matakai da yawa daga cikin matakai mafi ƙasƙanci shine amfani da kalmar habibu wa a'laha mataki mafi ɗaukaka na soyayya a harshen larabci shine amfani da kalma ta al-khulla wa hiya khalisul mahabba al ita ce tsantsar soyayya wacce ba a samun wato wani kuskure a cikinta wallam tahsul hadhihi al-martaba illa li'ithnaini min al sannan abinda suna ta karantar da mu babu waɗanda suka cimma wannan martaba ta soyayya wato martaba ta al-ghulla khalisul mahabba tsantsar soyayya ga Allah madaukaki wanda babu kuskure a cikinsa daga cikin mutane a yanda sunna ta karantar mutum biyu ne kawai suka kai wannan matsayi ibrahimu alaihi salatu wassalam saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin alkur'ani a suratun nisa'i aya ta 125 yana cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil babban masoyi gare shi wannan malami a shekul ya ce a tarihin musulunci mutum na farko wanda ya cimma wannan martaba mafi ɗaukaka na soyayyen allah shine annabi ibrahim alaihi salam da ayar alkur'ani ita ta yi bayani mutum na biyu nabiyuna alaihi salatu wassalam shine annabinmu muhammad magana akan soyayyar manzon Allah ga Allah tabaraka wa ba ta zo cikin ayar alqur'ani ba ta zo ne cikin hadisin jundab bin abdullah al-fajr ma'ana akhbara bidalika عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جندب إنه سمع النبي qabla أن يموت بخمس جندب jundur عبد الله Ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana kwana biyar ya rage yaban duniya kusa da rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sai annabi yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun na barranta ga Allah na tabbatar da tsarkaka ta wajen Allah babu yadda za a yi in samu masoyi wanda ya kai darajar khalil daga cikin ku mutane gaba ɗaya fa inna ta'ala qad ittakhadhani khalila saboda Allah madaukaki ya rike ni a matsayin masoyinsa al-khalil kamar takhadha Ibrahim khalila kamar yadda Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa al ولو كنت متخذا من Khalilar. خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا النبي صلى الله عليه وسلم يتي داجي زهري ونمتن daga cikin al'ummata a matsayin masoyi wanda ya kai daraja ta alkulla soyayyar da babu wani kuskure a cikinta da dai a ce akwai mutumin da zan zaɓa to babu shakka baya wuce na abubakar ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihu muslim hadisi na 532 don haka wannan malami yana ta'aliki ma littafin al-imam al-tahawi wato al-aqidatu al-tahawiyya al-shaykh wannan ibara da zo cikin matnul aqidati al-tahawiyya yana siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa habibu rabbil alamin yake kuskure ne bi ma'ana fihi mu'akhadha li'annahu zakara adna darajat al-mahabba mafi kankancin daraja ta soyayya ga Allah ita ce al-mahabba mafi daukakan daraja ta soyayya ga Allah ita ce al-khulla idan za a siffanta soyayyar annabi Muhammad ga Allah madaukaki ba za a siffanta shi da al-mahabba ba ba za a ce masa habibullah habibur rahman habibu rabbil alamin ba sai a ce masa khalilullah saboda abin da hadisi ingantacce ya tabbatar da shi kenan kuma wannan malami ba shi kadai bane Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yayi malittafin sharh al-aqidati al-tahawiyya takhriji ya bayyana darajar hadisan da suke cikinsa don haka shi ma ya yi littafin ta'alim yana mujallar na farko shafi na 39 lokacin da ya zo daidai bayanin al'imamu tsahawi yana cewa aƙidar ahalus sunna an yarda da cewa annabi muhammad habibu rabbul alamin sai yake balhuwa huwa khalidu rabbul alamin albani ya ce bai kamata a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibullahi ba sai dai a ce masa khalilullah fa inna qullata a'la martabatin min al-mahabba wa akmal saboda al-khulla ita ce martaba mafi daukaka daga cikin martabobi na soyayya ga Allah madaukaki walizalika qala sallallahu alaihi wasallam da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna allaha ta'ala قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا Allah madaukaki ya riƙe ni a matsayin Khalil kamar yadda ya rike Annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa al-Khalil ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب albani ya ce saboda haka babu wani hadisi da ya tabbatar da cewa annabi muhammad habibullahi ne babu wannan hadisin da aka samu wanda ya inganta wato albani yana nufin hadisin da muka karanta a wancan mako yana daga cikin hujjojin al'imamu tahawi na kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa habibu rabbil alamin da riwaya ta al'imamu tirmidhi hadisi na 3161 hadisin abdullah bin abbas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazan Allah ya ce masahabbansa inna Allah inna Ibrahim khalilullah wa Musa nabiyullah wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa Adamu ittafahu Allah ala wa ana habibullah wa la faqra annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace annabi Ibrahim khalilullah annabi Musa nabiyullah wanda Allah madaukaki ya gana da shi sai Allah ke cewa wa qarrabahu najiya babu dan adam wanda Allah ya gana da shi in ban da annabi Musa sai kuma annabi Muhammad don haka waɗannan martabobi martabar da annabi Ibrahim alaihi salam ya samu na khalilullah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu martabar da annabi Musa alaihi salam ya samu na najiyullah wannan martabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu A duba majmu'u ufatawa na Sheikhul Islam yi magana akan waɗannan martabobi yana cewa kamar yadda Allah madaukaki ya ba mu annabawan nan haka nan kuma ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma don Allah ya ce wa Isa ruhullah wa kalimatuhu annabi Isa ruhin Allah kalmar Allah annabi Adam istafahu Allah Allah ya zaɓe shi kowane annabi da irin martabar da Allah ya ba shi kala sai manzo Allah yake ku sani wa ana habibullah wala fakhra ni kuma ni ne masoyin Allah da alfahari ba to wannan hadisi eh, ne galibi wanda ya ce kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibullah yana dogaro da wannan hujja ne wal hadisu da'ifun alhali kuma hadisin yana da rauni bai inganta ba wato ma'ana la yasihu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba da'ifu sunan tirmidhi zaka ga bayani akai al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yayi sharha akan hadisin jundub bin junada ibn abdullah al-bajali wanda yake magana akan cewa Allah madaukaki ya riki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalil kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim khalil hadisi na 532 al-Imam an-Nawawi ya yi sharhi akan wannan hadisin yana cewa waja'a fi hadisin an samu cikin wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi da kanta ya ce Eh, ana eh, ala wa ana habibullah an samu cikin waɗannan hadisi kamar wato hadisin da muka karanta kenan al-imam an-nawawi yace fakhtalafa al-mutakallimuna a dalilin wannan hadisi na al-imam tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai wa ana habibullah a dalilin sa ne malamai suka samu sabani a tsakanin juna halil mahabbatu arfa'u min al-ghulla am al arfa am huma sawa'u shin da al-mahabba da al-ghulla wanne ne wacce ce wato tafi daraja al-mahabba ce tafi daraja wajen Allah ko kuwa al-ghulla saboda wancan hadisi da yake malaman ba su ma yi la'akari da darajar hadisin ba da sun dubi martaban hadisin da ma ba su yi sabani fahimta akan wato jingina kalma ta almahabba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba saboda hadisin bai inganta ba tunda hadisin bai inganta ba bai ma kamata a ce an yi aiki da shi ba فقال طائفة أدليل وانا حديثنا الإمام الترمذي مر إنجنشي وانا النبي صلى الله عليه وسلم يكتشيوا ألا وأنا حبيب الله دليل سنة أكثر مما لمن تكتشيوا سويا تاتي الخلة سويا تا المحبة تاتي سويا تا الخلة درجة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن إبراهيم خليل الله سنة سيدة كان سيشي وأنا حبيب الله kuma darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tsara darajar annabi Ibrahim alaihi salam a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wala yakunu khalil illa habiba babu yadda za a yi mutum ya kai daraja ta Al-Khalil wace ya haura daraja ta almahabba wato sai ya zama habibullah abin ya zama khalilullah don haka aka samu wannan sabani Eh, imamu nawawi yace wa kasabata sabata nabiyyuna tunda an tabbatar cikin hadisin jundub bin abdullah al-badri cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam khalilullah ne bi kamata ma a kira shi da cewa habibullah ba tunda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah wa nafa an yakuna lahu khalilun ghayruhu kuma shi da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore samuwar wani khalil gare shi in ban da Allah kaga wannan ya nuna cewa al-khalil ya fi kan al-habib a kira annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ya fi a ce ka kira shi habibullah me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da muka karanta yana gaya masahabbai kafin ya rasu kwana biyar inni abra'u ila an ya kula li minkum khalil na barranka ga Allah daga cikin ku ba ni da masoyi wanda ya kai daraja ta alƙulla ya tabbatar masa haɓar gaba su wanda ko cikin ku akwai ƴaƴansa akwai ma jikokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaba ɗayan ku ina shaida ma Allah na barranta babu wani daga cikin ku wanda darajar soyayyarsa a zuciya na ta kai matsayin al'hulla. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore samuwar al'hulla. da ma'ana a zuciyarsa ta wajen soyayya ga wani sahabi amma in ka dawo magana akan almahabba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kore samuwar wannan daraja ta soyayya a zuciyar shi ba saboda hadisai sun tabbatar kamar da al-Imam nawawi ya faɗa wa asbata mahabbatahu li Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da soyayyarsa da khadija da aisha wa abiha da babanta sayyidina abubakar da usama wa abihi da mahaifinsa zaidu da fatima yarsa wa ibnaiha da kuma ƴaƴanta guda biyu wato jikokinsa al-hasan da kuma al-husayn wa ghayruhum wannan maganar ta al-imam an-nawawi ita ce gaskiya wato inda zaka tattaro hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam? ba za ka samu hadisi daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kiran wani sahabi da kalma ta soyayya da ake kira al-khulla al-khalil babu wannan hadisi manzon Allah bai taba gaya ma wani sahabi yana son shi soyayya da ta kai martaba ta al-khulla ba saboda haka yasa kafin ya bar duniya sai ya gaya masa sahabbai inni abra'u ila Allah min na barranta ga Allah subhanahu wa ta'ala an an kuna li minkum khalilun ya zamanto ina da masoyi wanda ya kai daraja ta alkhulla da cikin kaga kenan hatta matarsa Khadija radiyallahu anha da matarsa Aisha da mahaifinta da ƴaƴansa da jikokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam baya su kaunar da ta kai martaba ta alkulla amma kuma dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu yana son su soyayya da take martaba ta almahabba za mu ba da misali da mu'azu bin jabal akwai hadisin sa ya wanda al-imam abu dawud ya rawaito al-imam nawawi ya inganta hadisin a cikin littafin sa al-azkar shafi na ɗari da uku da ibn hajar al-asqalani cikin bulughul maram shafi na tasirin da shida ibn hajar ya kawo hadisin cikin bulughul maram haka nan muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisin a cikin sahihu sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama hannun mu'azu dan jabal sannan sai ya ce masa ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka ya kai mu'azu ina rantsuwa da Allah lallai ina son ka lallai ina son ka kaga kalmar ta al annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina ta ga mu'azu dan jabal fa qala sannan sai manzo Allah yake masa usi ka ya mu'azu la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga kenan manzon Allah ya gaya wa Mu'az an jabal yana son shi wannan irin soyayya al-mahabba ta kai daraja ta al-khulla ba akwai daga cikin riwayoyi na wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari Allah madaukake masa rahama riwayar kuma albani ya inganta ta in ka duba sahihul adabil mufrad lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'az an jabal ya mu'azu eh, wallahi inni la uhibbuka sai mu'azu dan jabal ya ce wa ana wallahi uhibbuka ya rasulullah ni ma wallahi ina son ka ya rasulullah kaga an samu kenan al-mahabba bainan nabi sallallahu alaihi tsakanin manzon Allah da sahibinsa an samu soyayya wacce take martaba guda ita ce al muhabba. annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu mu'azan uh, wa qala mu'azu wa ana wallahi uhibbuka ya rasulullah ni ma ina son ka ya rasulullah kama ka shekul islam ibn taymiya sai ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha shida da hamsin da hudu yace duk mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina son ka dubi matsayinsa cikin sahabban manzon Allah har kin manzon Allah ya bude baki yace ma sahabi ina son ka wannan sahabi yana da wani matsayi mai girman gaske daga tsakanin sahabban manzon Allah yace wa kana mu'azu Allahu anhu min an-nabiyyi bi manzilatin aliyya mu'azu dan jabal yana da matsayi mai ɗaukaka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahu qala lahu saboda manzon Allah ce masa ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam har goyonsa yake akan abin hawa ah, akwai hadisai da aka ba da labari annahu a'lamu al-umma bil halal wal haram. Islam Ibn Taymiyyah daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu wanda ya kai mu'azu ɗan jabal sanin hukuncin halal da haram babu wanda ya kai shi kaga kenan babban malami ne ai baban zaba manzon Allah ya ce masa inni uhibbuka akwai dalili wa annahu yuhsharu amama al-ulama'i bi ratwa za a tayar da mu a kiyama masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tara malamai a guri guda manzon Allah ya ce to mu'azu dan jabal yana gaban su don haka shugaban malamai wa anna min fadlihi annahu ba'athahu sallallahu alaihi wa sallam muballighan anhu da'iyan wa mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli yaman Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace abinda zai gwada maka Darajan wannan sahabi wajen manzon Allah musamman annabi sallallahu alaihi sallam ya aike shi kasar Yaman a wancan lokaci daga cikin sassan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a kansu sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa babu sashin da yake da ilimin kasar yaman a zamanin manzon Allah saboda tuntuni kasan akwai malamai kiristoci da yahudawa tun kafin zuwan manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura malami wanda zai tafi yaman kiran mutane da ba da fatawa da karantar da su addini da ya dubi cikin sahabbansa sai ga babu wanda iliminsa ya dace da mutanen yaman kamar mu'asu kan jabal bishekul islam ibn jami'a wanda ke gwada maka karfin ilimin mu'azu Allah shi kara masa yarda ah, shekul islam ya ce wa kada yushbihu ah, ibrahim al-khalil alaihi salam mu'azu dan jabal yana kama da annabi ibrahim daga cikin sahabban manzon Allah wa ibrahim imamun nas kaga ai annabi ibrahim kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani shugaba ne ga mutane annabi ibrahim alaihi salam shugaba ne ga mutane to abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabban manzon Allah ya kuma yana cewa inna mu'azan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen abdullah bin mas'ud sahabi ne amma yake cewa daga cikin sahabban manzon Allah mu'azu dan jabal yana kama da annabi ibrahim alaihi salam saboda wannan siffa ce ta annabi ibrahim yanda Allah ya bayyana cikin alqur'ani kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kaga kenan sahabi mai ilimi kamar abdullah bin mas'ud yake bada shaidar karfin addinin mu'azu dan jabal wannan dalili yasa manzon Allah sai da ya rance da Allah wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka ina son ka ya kai mu'azu ina son ka mu'azu dan jabal ya ce wa ana wallahi uhibbuka ya rasulullah ni ma ina son ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam غير أنه لم يختص بهذه الفضيلة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 أرضو على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يا غير متحبنك أنت بنتي وينا تنسو ya yi amfani da kalmar ta al mutum na farko shi ne mutabakan jibar kamar yadda bayani ya gabata wa kadu wa rada tasirihun nabi da ba'a fi sahaba rabuwa nuna da alayyin bi mahabbati lahum haka nan akwai wasu sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa yana son su ya yi amfani da kalmata al-muhabba daga cikin waɗannan sahabbai akwai hadisin anas bin malik Allah shi kara mata yarda hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim har ma al-imam bukhari yayi babi akan wannan hadisi yana cewa باب قول النبي للأنصار أنتم أحب الناس إلي معاذ بن جبل أنس بن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا كما كاد يارى مقبلين من عرف آه، سنتاو واتو wato daga wani lokacin da azabi sallallahu alaihi wasallam ya hanke su kuma dukkan su musulmai musulman madina fa kama mumsila annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tsaye fa qala sannan sai ce allahumma antum min ahabbin nasi ilai ya allah ka sani ko dinnan wato musulman madina kuna cikin mutanen da nafi so a duniyar nan manzon Allah ya faɗa da ha salata mirarin sau uku yana maimaita wannan kalma wato wannan shi ya ba wa musulman Madina daraja daga cikin martabobi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka samu kasancewar manzon Allah da bakinsa ya ce antum min ahabbin nasu ilai kuna cikin mutanen da na fi so wannan dalili ya sa malamai suke cewa musulman Madina suna da wata martaba a gaban annabi sallallahu alaihi sallam. dalilin kenan da yasa al-imam al-bukhari ya ware babi saboda nuna darajar musulman madina babu qaulin nabiyyi lil ansar antum ahabbu an-nas ilay mutum da uku fasrihuhu bi fadli abi bakr wa umar wa ummi al-mu'minin aisha radiyallahu anhum ajma'in amr bin al-as ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa wasallam kace masa ayyun nasi ahabbu ilayka ya rasulullah daga cikin mutane waye ka fito amru bin al-asi yana cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya masa wannan tambaya sai manzon Allah yake masa Aisha fa kuntu sai na ce masa minar rijali to daga maza fa mun ji daga mata fa qala sai manzon Allah yake Abu Hababanta waye babanta shine na abubakar Allah shi kara musu yarda fa kuntu sai nace marto na uku fa summa man qala sai manzo Allah yace summa umar ibn al-khattab fa adda rijala amr ibn al-as yace manzo Allah ya kirga mutane bayan waɗannan A cikin yana sahihu bukhari kuma yana sahihu muslim duba sahihu bukhari hadisi 3662 da kuma sahihu muslim hadisi na 2388 a na uku annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata riwaya ta abu huraira Allah shi gara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li hasanin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana magana game da jikansa Alhassan hasan ali radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma inni uhibbuhu ya Allah ka sani ina son wannan jikan nawa fa ahibbuhu ya Allah ka wannan jikan nawa wa ahbib man yuhibbuhu kuma duk wanda yake son jika na din nan kaso shi Allah ya ƙara mana ƙaunar jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin ma yana cikin sahihul Bukhari ina kuma sahihu Muslim akwai riwaya ta al-imam tirmidhi hadisi na 3769 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Alhassan da al wancan riwaya muttafaqun alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan addu'a ne ga Alhassan da cikin jikokinsa amma riwaya ta al'imam imam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan addu'a ne ga Alhassan da kuma al annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni uhibbuhuma ya Allah ka sani ina son waɗannan jikoki nawa fa ahibbahuma ya Allah ka so su wa ahibbu man yuhibbuhuma ya Allah ka so wanda yake son su Allah ka sa mu cikin masu son jikokin manzonka a wanda albani eh, Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin wato sahihu sunan tirmidhi ce hadisin yana da kyau don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna soyayyarsa ga jikokinsa Alhassan da kuma al ah, na hudu shine zaid bin harisa kamar ya zo cikin ah, sharhun nawawi ala sahihi muslim yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mutane waɗanda ya bayyana cewa yana son su soyayya ta al daga cikinsu akwai zaid bin harisa da kuma ɗansa usama Allah shi kara musu yarda a dukkan su sahabban manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in kana min ahabbin nasi ilayya daga cikin mutanen da na fi so a duniya yana nufin wato zaidu zaidu bin harisa ya da cikinsu. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ɗan zaidu ɗin yake masa wa in kuma wannan wato usama lamin a ahabbin nasi ilayya dahu, yana cikin mutanen da nafi so a bayan soyayyar da nake wa mahaifinsa wannan hadisin shi ma yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim in ka dawo game da sayyiduna ali radiyallahu anhu hadisin sa shi ma yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim riwayar sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala sahal uh, bin sa'adin ya ba da labari lokacin da aka tafi yakin haibar an yi ƙoƙarin a faɗa ma mutanen haibar da yaƙi ba a samu nasara ba saboda kariyar da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sai ya ce masa habbai la'u'utiyanna rayata gadan rajulan yuftahu ala yadayhi idan Allah ya kai mu gobe tutan nan na yaƙi zan ba ma wani mutum daga cikinku wannan mutumin akan hannuwansa ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu nasara akan waɗannan Yahudawa a lokacin da manzan Allah ya faɗi magana sai ya ce wannan mutumin da zan ba shi tuta a gobe yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu mutumin yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suna son wannan mutumin sahal bin sa'ad ne ya ce fa bata nasu lailatahum a wannan daren babu wanda ya bacci cikin sahabban manzon Allah me ya hana su bacci ba wai uh, suna hira bane kowa addu'a yake Allah ya kashi ne kwana suka suna roƙon Allah kowa yana fatan ayyuhum yu'ta wane ne wanda za a bashi wannan tuta saboda kowa yana son ya kasance wannan mutumi saboda shaidar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah wa rasulahu ah, da cewa Allah da manzonsa suna son wannan mutumin kama yuhibbuhum ah, kama yuhibbuhuma huwa kamar yadda shi yake son Allah da manzonsa wato yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu faqad kulluhum yarjuhu sahan bin sa'adin yake gari na wayewa sai ga sahabbai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana fatan a nuna shi da yatsa a ce wane ne fa qala shi manzon Allah yace aina ali ina ali ibn abi talib akil shi ce baya ma nan ai kaga shi bai mazo gun ba yashtaki a ilaihi saboda bashi da lafiya yana fama da ciwon ido manzo Allah yake ku kira shi aka zo da sayyidina Ali fa basaqa fi ainihi manzo Allah ya masa tofi a idanunsa wa alahu ya masa addu'a fa bara'a ka allam yakun bihi waja'un nan take Allah ya bashi sauki kamar bai taba samun ciwon kido ba bayan ya samu sauki fa a'tahu raya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi tutan fa qala sannan sayyiduna ali sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah tuqatiluhum hatta yakunu mislana an ba ni tuta in je in yaƙi yahuda wannan sai sun zama kamar mu faƙalu sai mazan Allah ya ce an fur alari da kai dai ka tafi akan nutsuwa abin da ake so da kai in ka tafi hatta tan zila bi fahatim lokacin da ka sauka daidai kasar waɗannan mutane wato bakin gari sun matsuhum abin da ake so da kai shine kiran su da baki ka kira su ilal islam zuwa ga musulunci ba abin da ake so da kai farko shine ka fada su da yaki ba idan ka tafi abin da sayyidina ali yake tambaya uqatilhum in na tafi in fada musu da yaki manzo Allah yake la kun fus ala riflika je a hankali ba yaki ake so kai ba abin da ake so da kai wa'azi da baki ilal islam wa akhbirhum ka ba su labari bima yuhibbu yajibu alaihim abin da ke wajaba a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan da dai Allah zai sa mutum daya ya shiryu a dalilinka saboda kayi wa'azi da baki ya karbi addinin musulunci ya zama musulmi khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am ya a ce an baka jajayen raƙuma waɗanda su ne dukiyar da tafi daraja a zamanin manzon Allah wato kenan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ba wai zubar da jinin kafirin ne muhimmi ba abin da aka fi so gare ka shine musuluntar da wannan kafirin idan aka ce ma mutum tsaya ya shiryu a dalilinka to darajar da zaka samu wajen Allah ya ji a ce an baka dukkan wata dukiya da take da daraja a wannan duniya abu amsalu zalika kafirun min sahaba waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya kira yace yana son su kalma ta almahabba suna da yawa kamar yadda muka shiga eh, daga cikin sahabban manzon Allah akwai na Khadija Aisha sayyiduna abubakar umar sayyiduna ali da sauran sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kalma ta almahabba gare su idan ka duba alfatawar kubra na shaykhul islam ibn taymiya da kuma littafin sa al-ubudiyya yana cewa al-khulla hiya kamalul mahabba daraja ta al-khulla wajen soyayya ga Allah madaukaki ita ce daraja ta kamala ta wajen soyayya wato abin nufi babu martaba ta soyayya wacce ta tsara martaba ta alkulla al-mustalzima min al-abd kamal al-ubudiyyah lillah domin idan aka ce bawa ya kai daraja ta khalilullah ba habibullahi ba kamar yadda muka ji cikin sahabban manzon Allah gashi manzon Allah ya faɗa hawa ne yana son Allah kuma Allah yana son shi don haka masoyan Allah suna da yawa amma khalilullah wanda ya kai daraja ta alkhulla babu shakka wannan mutumin dole a same shi ga kamalul ubudiyya cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala babu naqasu wajen ibadar da yake ma Allah wa min ar-rabb subhanahu kamalur rububiyya li ibadihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu da shaykhul islam yace wa lafzul ubudiyya يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متقبلا للمحبوب wato akan cewa mutum zuciyarsa wato ta makance ma'ana ba ta da kuma biyayya ga jikinsa saboda soyayyar da ke zuciyarsa ta kai daraja ta alkulla wato mutumin da darajar soyayyarsa ta kai maƙura. Ah, wanda mutane biyu ne kamar yadda malamai suka faɗa daga annabi ibrahim sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi ah, wa sallam fa shekul islam yace wa hada a'lal kamal shine mafi ɗaukaka na kamala ta wajen bautan Allah hafala ibrahim wa Muhammadin. wanda bai samu ga wani ɗan adam ba in banda annabi Ibrahim ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali hadha lam yakul lahu min ahli al-ard khalil haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya bai da masoyi masoyin da ya kai daraja ta khalil shekul islam ya ce izil khulla la tahtamilu shurka saboda idan aka ce khalilullah ka kai daraja ta khalilullah to babu tarayya a zuciyar bawa a wannan lokaci banda Allah babu abin da ke zuciyar bawa amma in banda son Allah babu abin da ke zuciyar annabi Ibrahim in banda son Allah babu abin da ke zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sheikhul Islam yana cewa wa amma al-khulla fa khassa don haka martaba soyayya ta al-khulla martaba ce ke babbiya ba kowa ke cin mata ba shakul islam ya ce wa ƙaunu babin na don haka wasu mutane da suke cewa inna muhammadan habibullah wa ibrahimu khalilullah wa zannuhu annal mahabba fawqal khulla mutum yana faɗan haka saboda yana tamani al tafi al khulla sai yake kaulun ba'i wannan magana ce mai rauni saboda hadisin da ya kawo bai inganta ba fa inna muhammadan aidan khalilullah kama sabata zalika fil ahadith sahiha al mutaqida saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ne kamar yadda annabi ibrahim alaihi ya zamanto khalilullah kamar yadda hadisi da yawa suka yi bayani akai akwai wani hadisi mai rauni wanda ake cewa innal abbasa yuhsharu baina habibin wa za a ta tada abbas tsakanin habibullah da khalilullah wato suna nufin tsakanin annabi muhammad da kuma annabi ibrahim eh, alaihi masalatu wassalam wannan hadisin eh, shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amsalu zalika a hadisun mawdu'a hadisai ne na ƙarya la tasluhu an yi otamadu alaiha bai kamata a dogara da su har ma a jingina kalma ta almahabba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan maganar shekul eh, islam ya yi ka a cikin alfatawar kubra da kuma littafin da ake kira al'ubudiyya kuma in ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na 204 za ka taras haka na ibn al-qayyim almajirin shekul islam Allah maɗaukake masa rahama yana da littafi da ake kira raubatul muhibbi al-qayyim yace wa qad zanna ba'd man la ilma indahu akwai waɗanda ba su da ilimi suke tamani annal habiba afdalu min khalil wai a kira annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah ya ce a kira shi khalilullah وقال don haka zaka samu suna cewa Muhammadu Habibullah wa Ibrahimu Khalilullah yace wa hada batilun wannan maganar ba ta da ma'ana min wujuhi saboda wasu dalilai kasiratun masu yawa min ha daga cikin waɗannan dalilai annal hulla khassa wal mahabba amma inda zaka dauki alqur'ani ka kiro kalma ta alkhalil zaka taras wato Allah madaukaki ya kebance wani irin soyayya ne ga annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai wannan dalili yasa ya zamanto kamar lakabi ga annabi Ibrahim idan aka ce annabi Ibrahim sai a ce mar Khalilullah saboda soyayya ce ke ɗaɓɓiya amma idan ka ce al-mahabba habibullah wannan soyayya ce amma in ka duba alkur'ani zaka samu inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina zaka samu wata aya ma a suratul maida ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ashe kaga kenan soyayya ta almahabba soyayya ce amma wacce Allah madaukake yake mu bayansa na kwarai kuma da yawa amma alkhulla soyayya ce ke tsaddiya wanda ba kowa ya samu wannan soyayya ta Allah ba in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam ibn al-qayyim yace na biyu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafa an yakuna lahu min ahli al-ard khalil annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya da kwanaki biyar ya tabbatar masahabbai ba shi da khalil a duniya gaba daya wato ba shi da masoyi wanda ya kai daraja ta khalil a duniya wa akhbara anna ahabban nasu ilaihi aisha amma ta wajen almahabba ya yi bayani yana cewa ta wajen mata babu matar da ya fi so kamar aisha maminar rijali ta wajen maza babu wanda ya fi so ah, fiye da mahaifinta shi ne sayyidina abubakar kaga wannan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce babu wanda ya kai daraja ta khalil ta wajen soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane kaga kenan bai kamata ka jingina habibullahi ga annabi muhammad ba ya kamata ka jingina khalilullah ga manzon Allah sannan yake wa minha akwai hadisin sahihu muslim wanda muka karanta manzon Allah yace inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا kaga mazan Allah ya ce da ma a ce akwai wanda zan riƙe soyayyarsa ta kai martaba ta alkhulla daga cikin ku baya wuce abubakar a siddiq amma ina barranta ga Allah daga cikin mutane babu wanda soyayyar da take zuciya na gare shi ta kai daraja ta alkhulla saboda wannan uh, soyayya na riga na ba ma Allah tabaraka wa ta'ala ita wa qala yana cewa law kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu ababakar sai manzo Allah ya ce walakin akhi wa sahibi manzo Allah ya ce duk da haka abubakar dan uwana ne kuma sahabi na ne amma bai kai martaba ta al-khalil ba hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 466 haka in ka duba littafin ibn al-qayyim da ake kira madarijus salikin yana mujalla na uku shafi na talatin ibn al-qayyim yayi magana yana cewa martabatul khulla allati infarada biha al khalila martabat soyayya ta al-khulla mutane biyu suka keɓanta da ita ita eh, su ne annabi ibrahim da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam وقد bayyana ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين idan ka duba littafin nasa madarijin salikin ibn al-qayyim yayi ƙoƙari. ya kawo martabobi na soyayya har guda goma ya ƙirga su a cikin madarijin salikin ya kawo ɗaya bayan ɗaya yana bayani akan kowace martaba ta soyayya ya ce faslun fi maratibil mahabba akwai babi guda a cikin littafin nasa madarij salikin babi da ke bayani akan martabobi na soyayya wa zakaraha ya yi bayanin cewa martabobin sun kai goma da ya kirga su ta magana tana da tsawo sai ya ce al'ashira martaba ta goma ta soyayya ita ce martabatul khulla ita ce martaba ta alkhulla allati in farada bi halqalila wannan martaba ta soyayya babu wanda yake anta da ita sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sai ce wahuma yubtilani qawla man qala al-khullatu li Ibrahim wal mahabbatu li Muhammad don haka duk wanda yake annabi Ibrahim shine khalilullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma habibullah Eh, to wannan ba shi da hujja yana ya kawo dalilai masu yawa yake cewa wa hadha huwa sirrul ladhi li ajlihi eh, ibn al-qayyim yace wannan shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahim a matsayin khalil wato kafin annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukaki ya bashi wannan daraja ta khalilullah ibn al-qayyim al-jawziya yace da farko sai da Allah ya jarabta shi sai da aka masa jarabawa umar al-khalil zabi waladihi aka ce ma annabi ibrahim alaihi salam ya je ya yanka ɗansa wannan ita ce jarabawa ta ƙarshe daga cikin jarabawan da Allah ya ma annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah ke cewa ya jarabci annabi ibrahim bi kalimatin fa atammahunna sannan ce masa qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya yi wa annabi Ibrahim alaihi salamu jarabawa mai yawa amma jarabawa ta ƙarshe yake ibn al-qayyim jawziya ita ce Allah ya masa umarni ya yanka ɗansa annabi Isma'il wanda shine ɗansa na fari ibn al-qayyim yace wannan ɗana shi uh, samaratu fuadihi wa filzati kabidihi li'annahu lamma sa'ala alwalada fa u'tiyahu kafin Allah ya ba mu annabi Ibrahim yaro sai annabi Ibrahim ya tsufa ah, har ma matarsa tana ɗebe tamanin za su samu haihuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi haihuwan annabi Ismail shine na farko kafin ya samu haihuwan annabi Isma'il, alaihi salam lokacin da Allah ya ba shi haihuwar annabi Ismail a ce yana tsoho Allah ya bashi haihuwa sannan kuma sai Allah ya masa umarni ya tafi ya yanka wannan ɗana shi amma wannan umarni ba a turo masa ta wahayi da ya saba ba sai aka mai ta mafarki barci yake yayi mafarki an ce ya je ya yanka ɗansa ah, kuma mun sani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, barkin annabawa wahayi ne idan annabawa suna bacci mafarkin da suke yi wahayi ne daga Allah tabaraka wata'ala saboda shekan baya shiga cikin mafarkin annabawan Allah amma kamar kai yanzu a ce ka kwanta kayi barci da daddare sai kai mafarki an ce gari na wayewa babban ɗan kaɗin nan ka je ka yanka shi kana tashi za ka yi sadaka ka ga shekan ko annabi ibrahim alaihi salam yayi mafarki ya yanka ɗansa Adam ibrahim ya san mafarkin annabawa gaskiya ne saboda haka bai koyi tantama ba ya tashi daga kafar filistin bai tsaya ko ina ba sai da ya zo makka tafiya ce wacce take buƙatar zango kamar guda talatin a ce mutum ya yi ta saboda ya je ya tabbatar da umarnin Allah ta wa ta'ala ya bar wata ƙasa nisan duniya yana kasar filistin ya tashi sai da ya taho kasar makka saboda annabi ismail a makka yake zaune bigatu masa hajara tare da larabawa yana zuwa ya ce masa ya kai yaro na ne a rafin malami ya ma gaya masa gaskiya na gani amma ba wai Allah ya gaya min a fili ne. a mafarki an a azzabta cewa ina yanka ka na gani mafarki na yi gani ina yanka ka me kace kaga kenan yana neman eh, wato shawaran ɗan to dukkan da uban wato dukkan su annabawan Allah ne saboda haka tun yaron yana karami Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke zuciyarsa ita ya abati if'al ma umar ya kai babana je ka kai abin da aka umurce ka kaga ya gane umarni ne na Allah tun da mafarki annabin Allah yayi satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni idan Allah ya nufa ah, saboda girmama Allah ya tsamshi ne hakuri ne yace zaka same ni duk da haka ya hada da insha Allah saboda albarkan Allah tabaraka wataala zaka same ni cikin masu hakuri don haka ka tabbatar da dukan Allah tabaraka wataala ibn al-qayyim al-jawziya yace ta'allaqat bihi shu'batun min qalbihi kar ka manta fa a ce ma kafin ya samu wannan yaro sai ya tsufa sannan Allah ya bashi kuma yana wata duniya ɗan yana wata duniya Allah ya ce je ka yanka wannan yaro ga wahalar tafiya a masu haka annabi Ibrahim salam ya kama hanya sai da ya zo makka ya kirawo ɗan duk da cewa a zuciyarsa akwai ƙaunan wannan yaro fa amarahu bi zabtil walad Allah ya umarci shi ya yanka wannan yaro li yukhrij muzahim min qalbihi me dalilin da yasa Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya yanka ɗansa saboda ana son zuciyar annabi Ibrahim din a samu babu ragowar son wani abu in banta Allah tabaraka wata'ala falamma wad'ana nafsahu ala zalika wa azama alaihi azman jaziman annabi ibrahim ya gaya matsansa an ya yarda an fita bayan gari an wasa wuka falamma tallahu lil jabin ya kwantar da ɗa ya ɗaga wuƙa hasala makasudul amri bukata ta biya amma ana so a tabbatar akwai azama zai yanka ɗan zuciyarsa babu son ɗa fiye da son Allah falam ya buka fi izhaq nafsil waladi maslaha haka ai ba abin da Allah madaukaki yake nufi shine ya tabbatar zuciyar annabi ibrahim babu son wata halitta a ciki wato saɓanin soyayyen da yake ma Allah tabaraka wata'ala fa hada bainahu wa bainahu kafin ya kai wukan wuyan ɗansa sai Allah maɗaukaki ya shiga tsakaninsu wa fatahu jizzidhi al-azim aka fanshi yaron da wani babban abin yanka mai girma wa kala sai aka kira shi ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ya kai Ibrahim lalle ka gaskanta wannan mafarki kaga mafarki da yayi hamilta amalan musaddiq ka yi aiki da mafarkin aikin mai gaskanta abin da ya gani daga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce inna kazalika najzil muhsinin haka nan muke sakawa masu kyautatawa na najzi man badara ila ta'atina duk wanda yayi gaggawa wajen biyayya ga umarninmu ku za mu kyautata sakayya gare shi a cikin gaggawa in ka bi Allah nan take to nan take kake samun ribar aikinka Allah bai jikirta maka fanuƙirru ainai kama a ƙararna ainaika bimtifali awamirina kamar yadda wato kai misilta umarninmu haka duk mutumin da ya aiki da umarninmu za mu kyautata masa nan take wa in qadil waladi wa salamatihi ibn al-qayyim al-jawziya yace Allah madaukaki yace inna hadha lahu balaul mubin Allah da kansa yace wannan hakika bala'i ne mabayyani babu bala'i da ya kai wannan Allah da kansa ya ce jarabawa ce mabayyaniya a fili ma'ana wa huwa ikhtibarul mahbub limu hibbihi ya zamanto Allah da ke son bawa ya jarabci soyayyar wannan bawa wanke halu iyahu liyuqsira marbatahu saboda Allah madaukaki ya tabbatar annabi Ibrahim alaihi salam ya fifita son Allah akan son wani wata halitta daga cikin halittun Allah ah, don haka Allah tabaraka wa ya cika ni'imar saka annabi Ibrahim ah, ibn al-qayyim yace fa huwa bala'un mihnatin wa minhatin alaihi ma'an kamar yadda aka jarabci annabi Ibrahim haka nan kuma Allah madaukaki ya masa kyauta kyautan da bai yi ma wani daga cikin halittunsa ba in ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba madarijus salikin mujallar na uku shafi na talatin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zuciyarsa babu son wata halitta tare da son Allah tabaraka wa ta'ala babu soyayyar Allah ita ce zuciyarsa tsantsa wannan ita ce ake kira al-khulla wannan dalili sa. su biyu din nan kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba wannan su khalilullah ah, in ka duba adda'u wa dawa kamar yadda ibnu qayyim yayi magana cikin madarijus salikin haka da littafin sa adda'u wa dawa shafi na 447 na mai yayi wannan magana daga cikin malamai da suka yi magana akai akwai Muhammad ibn Salih al-Usaymin ah, rahimahullahu ta'ala ibn al ya yayi sharha ma sahihul bukhari a cikin sharhin da ya yi sahihul bukhari akwai eh, ka duba kitabu tauhid babi na ƙaunullahi ta'ala lima khalaqtu bi yadi wato Allah tabaraka wa ta'ala eh, yana magana akan wasu abubuwa da ya halitta da hannunsa eh, al imamul al-Bukhari ya yi babi a cikin sahihul al-Bukhari duk hadisi na 6975 hadisin Anas bin Malik Ibn al yana sharhin sahihul Bukhari ya kawo kan hadisin Anas inda yake siffanta yadda al'amari zai kasance a ranar tashin kiyama Anas bin Malik ya karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi sallam. Ya Allahu al-mu'minina yawm qiyamati kadhalik Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai tara masu imani a filin hisabi a ranar tashin kiyama za a tara masu imani a wuri guda wato musulmai tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ko idan aka taru a filin hisabi za a ɗauki lokaci mai tsawo ana jiran Allah tabaraka wata'ala ya yi mabayi hisabi Allah bai yi mabayi hisabi ba daɗe wanda aka yi a filin hisabin nan bisa su mutane za su ce lawi tashfa'ana ila rabbina me zai hana mu nemi ceto zuwa ga Allah mahalicinmu hatta hana min makani na haza Allah tabaraka wa ta'ala ya hutar da mu game da tsayuwar da muka yi a filin hisabi din nan wato suna tunanin su mutane akwai bukatar a nemi ceto da wasu manyan halittun Allah tabaraka wa ta'ala wato su ne annabawan Allah a nemi ceton annabawan Allah su roƙi Allah ya yi bayi hisabi kowa ya tafi makomarsa faya tuna adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutane za su tafi wajen annabi adam alaihi salam faya ƙulu za su ce ya adamu amma taron nasa ya kai annabi adam baka ganin halin da mutane suke ciki shekara da shekaru ana jiran hisabi Allah bai zo an yi hisabin ba to mun ga ya kamata mu nemi ceto da kai dalilin da ya sa muka zaɓe ka khalaqaka Allahu bi saboda Allah ya halicce ka da hannunsa kaga kana da wata khasiyya wata daraja ta musamman wanda a dalilin wannan daraja muke ganin in kai magana Allah zai saurare ka wa asjada laka mala'ikata sannan kuma Allah ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujuda babu wani ɗan adam da ya samu wannan daraja in ba kai wa allamaka a kulli shay'in Allah ya sanar da kai sunayen dukkan komai ka sani da waɗannan matsayi da ka samu wajen Allah ya gwada cewa kana da daraja a wajen Allah in kai magana Allah zai saurara domin zo ne gare ka ishfa'alana ila rabbina hatta yurihana min makanina haza kai mana ceto wajen Allah ya hutar da mu tsayuwar da muke a wannan guri ya dade fa yaqulu sai annabi adam yace lastu hunaka wannan ba aiki na bane kuna kanin Allah ya halicce ni da hannunsa ya sa mala'iku sun mun sujuda ya sanar da ni sunayen abubuwa amma akwai abin da baku sani ba wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asabaha ya ga ya musu laifin da ya aikata an ce kada in ci aiki ce, ko ba ku labari na aljanna na je na ci a dalilin haka aka so da ne duniya yin ta kaina nake yaushe za ku ce ni ne wanda zai roƙon muku Allah ya taho a yi hisabi ina roƙon Allah ni ma in tsira walakin itunu halama ni a gani na je ga nuhu fa innahu awwalu rasulin ajin da yasa ce ku je ga nuhu saboda yana da wata daraja ta musamman shine manzo na farko fa asahu Allah ila ahli al-ardh wanda Allah ya aike shi ga mutanen duniya fa ya atuna nuha sai mutane su je wajen annabi nuhu alaihi salam so gashi annabi adam ya ce mu zo gurinka saboda kai ne manzo na farko ai wannan mukami ne wanda mutum yana iya tunanin a dalilinsa yana da wata daraja a wajen Allah saboda haka muna neman muna neman ka kai mana ceto ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana hisabi har dai mu samu hutu daga wannan guri da muke tsaye annabi nuhu alaihi salam zai ce lastu hunakum wannan ba aiki na bane wa yadhkuru khati'atahu allati asaba shi ma zai ga musu laifin da ya aikata ma Allah tabaaraka wa ta'ala dalilin sa akai ruwan tsufana ku ba ku tunane irin amsar da zan ba ma Allah walakin ito Ibrahima khalilar rahman annabi nuhu alaihi salam da kansa zai ce ku je ga ibrahim abinda yasa ce ku je ga ibrahim khalilar rahman saboda shine masoyin Allah madaukaki tuna ibrahim kaga annabi ibrahim babu wata siffar da ya samu a filin hisabi na daukaka wacce ta wuce jingina shida al-khulla soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala na musamman suna zuwa ga annabi Ibrahim fa yaqulu sai ce lastu hunakum ba aiki na bane wa yadhkuru lahum khatayahu allati asabaha annabi Ibrahim ya gaya musu laifukansa shi ma da ya aikata sai ya ce musu ceto Musa ku je ga annabi Musa abinda yasa nace ku je wajen annabi Musa saboda abdan atahu taura, ta Allah ya bashi littafin at-taura littafin attaura littafi ne mai daraja saboda babu littafin da Allah ya rubuta da hannunsa kamar littafin attaura da hannunsa Allah ya rubuta kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa wanda Allah ya bashi wannan littafi da ya rubuta da hannunsa yana da wata daraja baya ga wannan wa kallamahu taklima Allah ya yi magana da annabi Musa iyakar magana fa ya tuna musa su je wajen annabi musa fa ya kulu shi ma annabi musa alaihi salam zai ce musu lastu hunakum ni ba aiki na ne. in yi ceto gare ku a wannan fili na hisabi wa yadhkuru lahum khati'atahu a asabaha shi ma zai gaya musu laifin da ya aikata sannan sai ya ce musu walakin kaitu isa abdullahi wa rasulahu ku je ga annabi isa bawan Allah kuma manzon Allah wa kalimatahu kuma kalmar Allah wa ruhahu kuma ruhin Allah kaga kowane annabi da irin darajar da yake da ita wajen Allah wanda a dalilin wannan daraja ake ganin za a iya tawassuli da shi har ma kuma Allah madaukaki ya ce shi bayi fa ya tuna isa za ku je ga annabi isa alaihi salam fa yaqulu annabi isa zai ce lastu hunakum ba aiki na bane ni ma walakin ito muhammadan sallallahu alaihi wasallam abin abinda nake gani shawarata ku kuje ga muhammadu dalilin da ya sa nake kuje wajen muhammadu na ɗaya abdan bawan Allah ne saboda haka babu siffar da za ka ba wa annabi muhammad fiye da ce ka kira shi abdullahi wa rasuluhu annabi isa alaihi salam yake kuje ga annabi muhammad saboda abdan ya samu kalma wato na yabon Allah saboda bautan Allah irin na annabi Muhammad har ma Allah ya kira shi bawa bawana kaga kenan kamar ma babu wanda ya bauta ma Allah irin annabi Muhammad don haka ya samu wata daraja ta musamman ta kyautata ibada ga Allah baya ga haka annabi ta zai ce musu gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara annabi Muhammad din Allah ya gafarta masa laifin gaba da na baya don haka wanda aka yi masa gafara kaga ba shi da kuma wata fargaba a yau amma duk waɗanda kuke samu din kowa da tunaninsa annabi Adam da irin laifinsa annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa amma annabi Muhammad Allah maɗaukaki kansa ya faɗa a cikin Alƙur'ani, ya gafarta wa manzon Allah zunubansa na gaba da na baya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Anas bin Malik yace fa ya tuni sai ga mutane sun zo waje na fa antaliqu ni ko sai in tafi fa azinu ala rabbi ilmi izini wajen ubangiji na kaga kenan sai manzon Allah ya nemi izini kafin ya isa ga Allah tabaraka wa ta'ala yanda za a yi hisabi ilimi ne na gaibi ba ka da wani labari sai abin da ya tabbata cikin hadisan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan nemi izini fa yu'zanu li alaihi sannan a yin izini na damar magana da Allah sai an min izini kafin in samu damar isa gaban Allah inji annabi Muhammad fa'ida ra'aitu rabbi manzon Allah da kansa ya ce idan na ga Allah Ubangiji na idan na ganshi ashe manzon Allah zai ganshi wa ƙatu lahu saji da sai in faɗi in masa sujuda fa ya da'u ne ma sha Allahu an sai Allah ya ƙyale na ina cikin sujudan nan tsawon lokacin da ya ga dama wato kenan manzon Allah zai ɗauki lokaci mai tsawo a wannan sujudar ka zai yi ma Allah sun mai yuqal sannan sai a ce mun irfa ya Muhammad ka ɗago kanka ya kai Muhammad wa qul yusma ka faɗi magana za a saurare ka wasal tu'ta ka yi roƙon buƙatar ka za a baka duk abin da ka roƙa washfa'atu shafa' kuma ka nemi damar ceto in za a baka wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ahmadu rabbi kafin in yi roƙon sai na yi yabo ga Allah daga sai ya gabatar da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala bi mahamida da wani nau'in zikiri na yabon Allah wanda babu wanda ya san shi a nan duniya babu kuma wanda zai san shi a ranar tashin kiyama sai annabi Muhammad Don saboda haka akwai zikirin Allah wanda babu halittar Allah da ta sani a yanzu sai an tafi ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce abinda zan yaba ma Allah da shi allamani ha rabbi Allah ubangiji na zai karantar da ni a wannan lokacin da zai sujuda gare shi summa sannan bayan na yabe shi nayi tawassuli da wannan zikiri summa uh, a wannan lokaci sannan za a ce min ya Muhammad irfa wato ka dago kanka ishfa yi ceto fa hudu li haddan Allah tabaraka wa ta'ala zai kirga min zai tsaga min haddi wato zai saka min iyakan abin da zan yi ceto da hadisin yana da tsawo ya zamanto wannan riwaya ta Anas bin Malik tana magana ne ma akan waɗanda ma za a cece su daga cikin azabar Allah tabaraka ta'ala na wutar jahannama Allah zai ware wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzon Allah zai cece su daga wuta fa udkhiluhum aljanna shigar da su aljanna thumma arjidu arji'u in sake komawa fa idza ra'aytu rabbi idan naga Allah wa qatu sajid in fadi sujuda fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani Allah ya kare da a cikin sujuda tsawon lokaci thumma yuqa sannan a ce irfa muhammadin ka dago kanka qul yusma ka faɗi damuwarka za a saurare ka Wasan santuqahu sannan ka roki bukatar ka za a baka washfa tushaffa ka nemi damar ceto za a baka ahmadu rabbi in yabi Allah bi mahamid allama liha in yabe shi da wasu nau'ukan zikiri na yabon Allah wanda shi Allah ya karanta da ni thumma ashfa'u sannan in yi ceto fa yahuddu li haddan Allah tabaraka wata'ala zai wato yi min ka'idan adadin waɗanda zan yi ceton su fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su gidan aljanna sun ma'arji'u in sake dawowa fa'akulu sai in ce ya rabbi ma baqiyatin nar yanzu kam na je wuta babu wanda ya rage a cikin wuta illa man habasahu sai wanda Alkur'ani ya tsare shi dama ayar Alkur'ani ta ce wajaba alaihi alkhulud wanda ya shiga wutan nan zai dawoma a cikin ta to wannan shine wanda bani iya ceton sa daga wutar jahannama Allah karim wato wannan hadisi na Anas bin Malik yana cikin sahihul Bukhari hadisi na 6975 Ibn al-Usaymi sai da ya kawo hadisin nan sannan sai ya ce wa fi hadha kaga wannan hadisin isharatun ila anna a'zama wasfin yahsulu lil insan an yattakhizahu Allahu khalila mafi wato girman siffa wacce ɗan adam zai samu ita ce a ce Allah ya siffanta ka da daraja ta al-khalil a ce maka khalilur rahman walam yaqul rasulun wala nabiyyun ibn al-usaymin yace lokacin da aka je wajen annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu yace ba aiki na bane in ce ki bayi a yau amma ku je wajen khalil lokacin da yace a je wajen ibrahim sai yace khalilullah ku je wajen Ibrahim masoyin Allah ah, bai ce musu Ibrahim Rasulullah ko kuma Abdullahi ba sai ce musu Khalilullah kaga al-kulla darajatun azima liman yanaluha kenan daraja ta al-kulla ita ce a cewa mutum Khalilullah daraja ce mai girma ga wanda Allah madaukaki ya bashi sai ya ce wala na alamu ahadan nalaha min al-bakari illa rajulain ba mu san wani mutum da ya samu wannan daraja ba sai mutane guda biyu daga Ibrahim alaihi salam sai kuma Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin da muka karanta a baya Ibn Usayb ne ce Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila wajihi ta'rifu anna man qalu yace don haka wanda ke cewa Ibrahim Khalilullah wa Muhammadun Habibullah kace innahum naqasun nabiyya idan ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah to ka naqasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka rage darajar manzon Allah me yasa li anna al-mahabba asna min al-khulla saboda daraja ta al-mahabba ta kasa darajar al-khulla والخلة ثابتة للرسول سنة الخلة إن كتبتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمحبة تكون حتى لعامة المؤمنين amma ita daraja ta almahabba ana samun ta hatta ga duka masu imani kamar yadda muka karanta Allah madaukaki ya ce yana son masu tuba yana Allah yuhibbu tawwabin wa li'ammatil mutatahhirin don haka walaysa khassa bil anbiya idan aka ce habibullah wannan kowanne musulmi habibullahi ne fadlan an ulil azmi bare a ce an kira annabin Allah sai ce mar habibullah ba ba shi daraja babba ba an ba shi daraja ce wato kamar wacce ta dace da na sa ko kuwa wani mabiyinsa daga cikin al'ummarsa amma idan aka ce khalilullah la al-khulla la na'lamu annaha kanat illa li hadain ar-rasulain al-karimain daraja ta al-khulla yace babu wanda aka sani ya samu wannan martaba sai manzannin Allah guda biyu masu daraja kamar yadda muka faɗa su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi Ibrahim alaihi salam wali haza naqul haza khata'un yace saboda haka muke cewa wannan kuskure ne haza naqasun fi haqqir rasul wannan naƙasawa ne game da darajar manzon Allah idan mutum ya ce ana oridu muhammadu alhabibu li ibn usaimin ce to idan ma ba za ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah sai aka ce maka bai kamata ka kira manzon Allah habibullah ba saboda darajar almahabba karama ce ba kai daraja ta alhulla ba sai ka ce eh ni ina nufin masoyi gare ni ibn al-usaymin yace kulna hadha aidan khata'un nan ma sai mu ce kai kuskure har yanzu ko da wato masoyi a wajenka kamar misali ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-habib muhammadul li muhammadu masoyi gare ni yace haza karɓon kuskure ne saboda me da kalmar soyayya ba kamata ya ka ɗauko ta alkulla kai a wajenka babu wanda kake so a duniya fiye da manzon Allah don haka yasa Abu Huraira Allah shi kara maka yarda yake cewa ausani khalili bi salati abu huraira yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace masoyina ya min wasiya da abubuwa guda uku lokacin da zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa masoyinsa bai yi amfani da kalmar habibi ba sai yayi amfani da kalmar khalili kaga kenan ibnu usaymin yana nufin kai ma inda zaka kira annabi a matsayin masoyinka maimakon ka ce habibi sai ka ce khalili kamar yadda abu huraira ya faɗa saboda soyayya ta alkhulla gare ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi a ce an samu soyayya ta almahabba a zuciyarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan son da kake wa manzon Allah ya kai daraja ta alhulla kenan a zuciyarka babu son da ya kai darajan girman son annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, duk da haka wannan magana ta ibn usaimin akwai kuskure dalili kuwa ba laifi ba ne? dan mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibi eh, yana kafa hujja da hadisin abu huraira wanda ke cikin sahihul bukhari salatu duha fil hadari hadisi na 1124 da kuma sahihu muslim abu huraira yake ausani khalili bi salatin masoyina ya min wasiya da rikon abubuwa guda uku la na hatta a amuta abu hurairah yace ba zan bar yinsu ba har zuwa mutuwa na na daya saumu salasati ayyami min kulli shahrin a kowane wata in yi azumin kwana uku na biyu salatu buha in yi riko da sallar walha a kowace rana na uku naumin ala wikirin kafin in yi bacci in tabbata na yi sallar wikiri waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah ya yi ma abu huraira wasiya da shi lokacin da abu huraira zai gaya wa mutane wannan wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ausani khalili a maimakon habibi don haka sai ibn al-usaimin yana cewa ya kamata mu yi koyi da abu huraira mu ce khalili ga manzon Allah maimakon habibi gare shi ga wannan kuskure ne dalili saboda an samu sahabi wanda ake kiransa Abu Dardai Abu Dardai shi ma haka ya faɗa kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa babu mamaki Ibn usaimin ya manta hadisin Abu Dardai ne wallahu ta'ala a'lam amma Abu Dardai ya ce ausani habibi sallallahu alaihi wa sallam kaga shi abu hurairah yace ausani khalili shi kuma abu darda ce ausani habibi bi salati masoyina ya min wasiya da abubuwa guda uku kaga ya amfani da kalma ta almahabba shi kuma abu huraira yi amfani da kalma ta alkulla don haka don ka cewa annabi khalili ko ka ce masa habibi ba laifi bane tun kowace kalma daga cikin su sahabin manzon Allah ya faɗa abu huraira ya ce khalili abu dardai ya ce habibi shi ma kuma yake lan ada'ahunna ma isu. kamar yadda abu huraira yake la ada'uhunna hatta amuta ba zan bar waɗannan abubuwa guda uku ba har mutuwa ta abu yake ba zan bar waɗannan abubuwan matukar ina da rai shi ma sai yace ta ce a ayami min kulli shahrin manzo Allah ya masa wasiya ya kinga azumin kwana uku a kowane wata wa salati duha da sallar warha wa bi Allah anama hatta utira annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya kan in yi bacci sai nayi witri amma ibn al-usaymin mamaki ya manta hadisin abu dardai don haka yasa yake cewa idan ka cewa annabi habibi kai kuskure wallahu ta'ala a'lam yayi maganganun na wurare da yawa kamar tafsir ah, kamar sharhin da yayi ma wannan hadisi da muka karanta na Anas bin Malik wanda yake sahihul Bukhari haka nan kuma a littafin amsa tambayoyinsa da ake kira majmu'un fatawa ibn al-Usaymin yana mujallal na farko shafin 319 yana cewa hal yuqalu lin nabiy Muhammadun habibullah fa an-nabiy habibullah la shakka fa huwa habbun lillahi wa mahbubun lillah walakin hunaka wasfun a'la min zalika Wahuwa huwa khalilun lillah farrasulu khalilullah kama qala bi nafsihi kamar yadda manzo Allah ya kansa idan ka cewa annabi Habibulla gaskiya ne manzon Allah masoyin Allah ne amma daraja ta al-mahabba karama ce akan daraja ta al-khulla saboda haka cewa annabi khalilullah shine mafi dacewa wannan shine takaitaccen bayani game da kuskuren da al-imamu qahawi yayi a littafinsa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa aqida ta ahlus sunna habibu rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuɗa da suka